La Fédération de Football a décidé de faire appel à certains joueurs. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasa ta yanke shawarar gayyato 'yan kwallon ƙafa da suke taka leda a cikin waɗansu ƙungiyoyi kuma da ba su samu nasarar buga ƙwallon ƙafa a cikin ƙungiyar kwallon ƙafa ta ƙasa ba. Waɗannan 'yan wasa za su samu horarwa daga wani shahararre mai horar da 'yan wasa, wanda idan aka ba shi dama zai taka rawar a zo a gani na kai 'yan wasanmu a cikin fagen shahararrun 'yan wasan ƙwallon ƙafa. Ya gayyato 'yan wasa talatin waɗanda daga cikinsu ne aka riƙe ƙwararru, abin da ke nuna cewa 'yan wasa ne da ke da niyya domin nuna iyawarsu. Kwamɓalar ƙwallon ƙafa ta yi Yomowa wasa ce da ta ƙumshi waɗanda dama sun saba takaleda da a cikin nahiyar. Bayan 'yan wasan Cote d'Ivoire da ke ba da tsoro da kuma na Mali su ma suna da ƙwararru 'yan wasa. Su ne ƙasashen biyu da ke ba da tsoro. In ban da 'yan wasan ƙasar mai masaukin baƙi waɗanda su ma za su kara da 'yan wasan mu. Wannan fafatawa ba magana kwarewa ba ce, sai girmama biyar umarnin shugabanni masu horarwa, musamman ma Federic da kuma Abdurrahman Isa, domin fuskantar waɗannan 'yan wasa. Misali 'yan wasan Cote d'Ivoire kowa ya san su shahararru ne. Kenan idan 'yan wasanmu suka bi umarnin masu horar da su, to ba shakka za su tinkari abokanin karawarsu, kuma ina kyautata zaton za su yi nasara. Musamman ma da yake waɗanda za su taka leda a matakin farko sai ya kasance sun buga ƙwallon ƙafa ta sada zumunci inda tuni sun fara amma wannan bai isa ba ya kamata su taka leda da ƙwararrun 'yan wasa domin sanin 'yan wasan da za su wakilci ƙasar mu ta Nijar. Ina ganin wannan wata dama ce da ofishin ministan wasanni ya kamata ya saka hannu aljihu domin baiwa waɗannan matasa ƙwarin gwiwa. A yi duka abubuwan da suka dace domin saka 'yan wasa a cikin yanayi mai inganci wanda idan suna cikin yanayi mai kyau kuma ganiya to ba shakka za su fitar da ƙasar Nijar Avec un peu de détermination, la volonté peut aller atteindre un résultat.